warzuqna istinaba yau muna 23 ga watan safar hijran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 28 ga watan 8 miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala da cikin yaddarsa ne da ikonsa ya kawo mu wannan lokaci da zamu ci gaba da karanta wannan littafi wato kaifa daraja ta fil janna yanda zaka daga matsayinka a aljanna Allah tabaaraka wa ta'ala himma sai da ya kawo yace ce waɗanda suke da himma madaukakiya, to ba sa yadda da daniyat ƙananan abubuwa su ce su sun yarda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shine afdalul bashariya yace sallallahu firdausa" idan za ku roki aljanna ma ku roki firdaus din bari in haka din aka yi ma sai ka ansa amma dai wajen nema a nemi kololuwa ya fito ko to kuma duk mai wannan tunanin shi kuma zai dage da ayyukan da za su ɗaga ran shi su ɗaukaka ran ran ya ɗaukaka ya yi daraja ta yadda za a samu waɗannan wuraren Allah ka tabaraka wa ta'ala ya taimake mu a gurgujen ba mu manta ba da aka yi maganan waɗancan abubuwa aka ce ga abubuwa guda hudu ko biyar da su ne mutum zai riƙe tashin farko nan ba na farko shine ilimi idan mutum ya sanya neman ilimi a gaban shi yana karatu yana nema yana tarawa yana koya ma wasu kuma gwargwadon abin da ya sauka ga gare shi to ya samu babba hanya ta farko domin an gaya mana duniyan nan mazra'a ce wurin shuka ne wa khairu ma yuzra'u fiha mafi alkhairin abin da za a shuka cikin ta al-ilmu shine ilimi saboda haka in mutum ya samu wannan ya samu babba abu na ɗaya kenan na biyu a zuhudu fi duniya mutum ya nuna wannan duniyan ba ita ce babban abu gare shi ba lahira ita ce babba duk mutumin da lahira ce ta dame shi to sai Allah ya haɗa masa biyu Sí. in Allah ya ga dama sai ya ba su a 'yan duniyan su ya ba su duniyan din in ya ga dama ya hana duka biyun ba duniyan ba wancan din tantalbace ta kenan abu na uku shine mutum ya zama wato sadaukar da rai mutum ya zama zai iya sadaukar da ran shi ya ga cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi masa komi da ya rasa su gare ya rasa komi in ya same su ya samu komi ba abin da ya rasa in ya same su in kawai ya bar Allah ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya samu a duniyar nan bai samu komi ba mutum ya sadaukar da ran shi akan duk abin da zai sa ya samu waɗannan to shi zai yi abu na hudu al-khushu'u fi salah mutum yi sallah mai kyau ya zama yana kankan da kai yana sallah wadda ta cancanta sallah irin ta bayin Allah saboda as-salat nurun azim ko lis-salati nurun azim sallah tana da haske babba to mutum ya san sallah ba karamin abu bace ka daina ko ki daina tunani idan kai sallah ko ki kai sallah kaman kai ne kai taimako kai aka taimaka da aka saka cikin masu sallah ko aka saka cikin masu sallah saboda haka abun nan ne duba abun nan ba abun nan ba inna salata kanat almu'minina kitaban mawquta kuma sannan aka ce inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar sannan aka yi magana ita sallan nan dinnan wannan sallan nan mai wahala ce mai wahala ce illa alal khashi'in sai dai masu tsoron Allah saboda haka masu tsoron Allah su ne za su iya yin sallah su suke iya yin sallah da sauƙi saboda haka in Allah ya hore ma mutum yana yin sallah ya samu wannan to ya yi ta ƙoƙari ya yi ta gyara ta ya yi ta gyara ta ya yi ta gyara ta ta yadda mutum zai yi sa'a kafin ya cika ya samu wadda ya yi aka ansa ba dole bane ansa duka an gaya mana na Umar dan Khattab yake cewa mutum zai iya yin sallolin shekara 60 watakila har yanzu bai guda ɗaya wadda aka ansa ba Abu Darda shi wata rana da kanshi cewa yayi da zai samu labari yanzu wata sallar shi guda ɗaya an karɓa wannan ya fi mai a bashi duk duniya da abin da ke cikin duniya kuma kun ga bayan manzo Allah ba suka yi sallah Abu Darda musan wane ne Abu Darda kalli darajar shi kalli mai wadata ne ya ba da dukiya ya ba da ran shi kuma ya ba da gaba ɗaya amma shine ke cewa da zai samu labari sallan nan guda ɗaya yayi an karba da ya sha sau da bamu da bamu da labari kowa yi zai tai kai tai yi mutuwar ka kawai fatakka Allah ya karɓa in kai sallan ka gama ka ce rabbana taqabbal minna kakka ɗauka wai kayi wani abu har kana ganin kai ne kai kirki a'a yanzu kai za a yi mai kirkin ko kai aka yi mawa aka zaɓo ka cikin masu sallan kuma a zaɓe ka cikin wanda za ka karɓa mawa wannan shine babbar kyauta ku duba fa girman annabi ibrahim alaihi salatu wassalam amma da Allah ya sanya shi aiki mafificin wanda wurin ake kallo ai sallan ma ita ce ka'aba ba ita ka shi ginawa ba lokacin shi da dan shi amma da suka aikin suka gama mai suka ce su rabbana taqabbal minna ya Allah ka karban mana to wannan aiki mun yi gashi nan an amma rabbana taqabbal minna to in shi ya ce haka mu fa sannan na ƙarshe a tawakkul Allah dogara ga Allah ka gamsu da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ma komi ya fi ma kowa in ka samai ka rasa komi ba in ka rasa shi ka rasa komi komi ka samu a duniyan nan idan Allah ya kyale ka ka shiga uku ko kin shiga uku shi ko ba zai yi kai wannan tawakkalin ba sai da sifofi guda uku na farko ka san sunayen Allah da sifofin shi na biyu athiqatu ma Allah ka gamsu da Allah ka gamsu abin da ke hannun shi yafi abin da ke hannun kowa na ƙarshe na uku ka san kai matsayinka kai kuma bawa ne ko ke baiwa kai bawa ne na kasashe ne ne antun abdun mamlukul ne la taqdiru ala shay kai bawa ne mallaka ka kai baka da iko akan komi duk abin da kaga ka samu kayan aro ne baka kai aro kamar yanda da ka san da baka da su wata rana kuma za a an shi haka yake kuma to in ka san wannan to za ka kana bin Allah sosai to sai ka rika neman matsayi babba da wannan abin in ka yi su ka yi asbab da ake bi a nemi waɗannan in ba wannan babu ya fito ko saboda kana mutum ya zama ashabu daniyat ne mutum ya zama cikin addani wanda su kaskanci suke suka zaba wannan ba daidai bane dan haka wannan shine ya fito ko to yau nan ba ta goma za a yi ko ita ce alaitikaf goma ne ko sha ɗaya goma wa man arada an yarfa darajatuhu fil janna duk wanda yake son an yarfa daraja fil janna bi amalin yuwazi thawabuhu thawabal jihad da aikin da ladan shi tayi daura da ladan jihadi fi sabilillah fa alaihi bil itikafi fil masjidi wannan mutum ya je ya itikafi a masallaci khususan fil ashr akhir min ramadan musamman ma a goman karshe na ramadan ka je ka yi itikafi kuma wannan yake nuna mana cewa duk da cewa yin itikafi a waɗannan masallatan da aka faɗi guda uku a masjidul aqsa ko masjidul nabawi ko masjidul haram guda uku wannan sun fi ko'ina ibada a yi ta a wajen ta sallace ko ta wannan ya fi lada amma malaman da suka ce sai a nan ne kaɗai za a iya yin itikafi to kuma wannan sahabbai ma sun saba masu domin sahabbai sun tafi wasu ƙasashen sun kuma yi itikafi a cikin masallatai ba dole sai sun dawo makka ko madina sannan su yi tikafi ba ya fito ko kusa ko wanda suka yi waɗannan maganganun da yawa ko amma wani ya tashi ya ce in ka je ka yi tikafi ba waɗannan masallatan ba kai aikin banza to abin da aka ce shine in kai alwashi a can za ka je ka yi ko kai alwashi duk da ma wasu cewa su kai sallah ce kadai za ka yi alwashi in ka ce sai ka je wurin ziyara ko sai ka je wurin kai aiki to kai ka ja ma kanka sai ka kama hanya ka tafi amma in ka ce za ka je wani masallaci kai sallah ko kai wani ibada ta itikafi ce ko sallah ne to wannan kawai ka yi a masallacin garin ku kawai ba sai ka je can ba amma in kai ka kakaro ma kanka wannan aikin to sai ka tafi ko a ƙasa ka ce za ka kama hanya in ka mutu a hanya shi kenan wa ya sa ka dama kai ka jawo ma kanka ba abinda ba ɗora ma bane ka ɗora ma kanka to sai ka kama hanya malam sani ka ce yanzu sai ka je maka za ka yi za kace yi ka ce za ka tafi maka baɗi a ƙaf ko a ƙafa ne ka ce za ka tafi can saboda ka je can wurin ka yi sallah na fila raka biyu saboda ka ji falala baɗi na yi sai ka kama hanya mai sallama da kai ka aje kwalin kifin ka nan musai na ma ka tuya eh shi ne dokar ka yi wa yaqsudu bil itikaf abinda ake nufi nan da itikafi shine al-mukthu fil masjid shine mutum ya zauna a cikin masallaci gaba daya to sai dai kuma kuka ji itikafin nan da wanda ake yanzu sai dai ka ce sunan da su an rada masa suna domin mutanen da ke itikafi su suka fi kowa surutu musamman da na nan garin dan za ka ga mutane na itikafi a masallaci su suka fi kowa surutu su fito waje su yi waya su fito waje su ce suna cin abinci su fito su yi gungu su dinga su agulmayi suke kuma wai sunan su masu itikafi Koko mutum yana cikin masallaci yana itikafi kuma yana ta sai da kaya kasuwa to an kawo kuɗin to a sa mana akan kaza bari in tura ka wannan man da za a sa to ai kai kadai ne kawai yanzu abin da ya shigo itikafi jikinka amma sauran mu'amalar ka da zuciyarka tana can kasuwa tana ci gaba da ka. to baka shiga itikafi ba ba yiwuwa mai itikafi a ce zai ta hira ya ta labari ya ta saye da sayarwa to ai so ake ka baro komi dama ya zama ba abin da ya sa ka basu sai don ka zo kai bauta Allah yau duk komi ka jingine shi kawai na Allah kake so shine ka shiga itikafi amma kana itikafi kana ta labari kana ta yi kana ta chatting har a sallar juma'a mutane ana sallar juma'a mutum yana cikin masallaci amma yana chatting na ma gani da idanuna ba wai labari bane ko wannan juma'an na ga wanda ana sallar juma'a ana kuduwa yana ta dangwala shi kuma yana cikin masallaci ya tsare ma mutane wuri a banza na da nan ne sai na fitar da shi waje da nan ne ana ba in ga mutum yana lankwasa waya kawai zan sa masu aiki ne su zo su dauke su kai can gate su aje ya ba wani wuri ya zanna tun da shi yawo ya zo ba zai yiwu ba ka zauna cikin masallaci kana itika ana ana ana ba juma'a kana lallatsa waya kenan ba ka zo masallacin ba jikinka ne kawai ka zo ka sa ya tsare wa mutane wuri ba zai yiwu ba ba daidai ne kuskure ne sosai ku diba fa tsakuwa wannan aka ce kada ka ɗauke ta ma ka jefi wani ka ce ya shiru kai ba wannan ba ana kudu ba kai ma wani haka da yatsa baka da juma sai dai a baka lada zahar in ka samu ka ce ma wani kawai shi ya shiru balle kai ka yi man kada li ahadin iskut wal ya khutubu faqad laga duk wanda ya ce ma wani ya shiru ba a lokacin liman na ba kai ka ce ma wani ma ya shiru to kai shishigi to da suka yi wannan sai suka ce to in yayi wannan menene sai suka ce ba shi da juma'a ake nufi abin da za a bashi yanzu ya zo amma dai sai dai sallan na a rubuta mai ladan yayi azar amma ba juma'a ba dan ita sharaɗinta ne sadda aka fara kuɗuba to rabin ta kenan to in kai magana a cikin rabin nan da gangan ta ɓaci hudu ba rabin juma'a ce to saboda haka ka zo ana yi kana magana ko kana cacin da waya kana daddangwala waya wannan ba daidai ba ne babban barna ce sai dai wani kuma ya ce ai shi ya je ko a maka ma ya ga ana yi to makan da ka gani limaman ne ka gani irin ka ne ka gani a can makan suna yi mace akai mutanen kirki bane ba dan kaga security wani wani yana kin ma ka gan shi ma unguwa ka ma gane shi aiki ya kawo shi cikin nan wurin abu ya shi albashi ko ma kai malami ne da in kaga yayi abu kai ma sai ka ce ai har a cikin maka kaga kaga wani da uniform ma ya to da uniform malami ne aka ce ma ta kai limami ne an gosu ba shi aka ce ka kwaikwaya ba ko ma ka gani yana yin ba shi aka ce ka kwaikwaya ba haka ba hujja ba ce sun an magana su cewa ai su sun je sun zo nan sun je ana cewa ba su ko a maka ma sun je sun yi waya to a makan da aka yi ba irin ka gani suna yi ba ai ba ta aka abin nan ba ne ɗawafi an yi magana aka ce ɗan uwan sallah ne bambancin shi kana iya yin magana wadda bata saba ba da abin nan ba wadda sabanin sallah amma ai ba ta yi kai magana yadda ka ga dama ba ko kai magana haddata banza ko ba ka bane to kaga wani ya zo yayi abin nan ba sai ka ce ka je ka gani a maka wani an magana sai ya ce wai har a madina har a makka shi ya ganan wurin ba hana mutane waya ba sai nan shi yasa wata rana wani da aka aka sai tashi mana rashin hankali muka ce to Allah ya raka taki gona a shikenan ma da aka zo ya fita can ya je can yayi ta waya yayi ta aka yi mai magana aka yi mai magana aka yi magana kawai da ya tashi kawai aka ja aka ce ba a yi aka hana shi da ya ce shi bai taba zuwa wani masallaci har makka ya je kuma ya yi waya aka ce to banda nan amma almuslimuna kuma ala shurutihim muna haka ne ka'idan ba a yi shine sai ya tashi ya kira abokin shi ya fita nan ya mana borus da mota ya fita ya tafi ya ce bai ƙara zuwa muka ce Allah dama ba mu son irin ka yan banza to irin shi ba bata mana ma wurin zai ba ba mu so kuma wallahi lokacin da ya wannan abin bai san a cikin nan wanda suke zanne nan akwai wanda in an mai kuɗi in ana saidawa zai iya sayan shi da shi da mota duka ya biya shi ɗin ma kan shi in ana saida shi wallahi in ana saida mutum to wallahi akwai waɗanda za su iya ai mai kuɗi su saye shi shi da mota gaba ɗaya da ya shiga ma Boris a nan ya Boris ya fita ya tafi wai shi an ce ba a waya shi bai taɓa shiga duniyan nan inda za a ce mashi ba zai ba a isa ba a hana shi ba to nan mun mako rai kuma da ya ma sai na sa an mare kafin a kai shi gate sau da haka ba zai yiwu ba ba haka ba ba yadda mutum ya gada masallaci ba gidan kowa ba ne saboda haka in an zo kawai za ka kallon wurin wa ka zo ka zo ɗakin Allah ne ka zo ka girmama Allah ne tabaraka wa ta'ala ka samu wani abu na wurin shi to duk abin da ka taho da shi aje shi kawai ba wani abu in an gama ka ɗau abinka ka ɗora ka tafi da shi gida wannan shine amma mutum ya ce wai shi ba ba wanda ya isa ƙarya ne ƙarya ne ko wanda ya gina masa wallahi ko wani ya zo ya gina masallacin nan aka ce yau shi ya zo gina masallacin nan shi da kanshi ina liman bai isa ana waya yana ana juma'a yana chatin ba in kuma ba haka ba zan mai tsiya in aka tashi daga juma'an ya dau masallacin ya kai gidansu ya dasa ya ba filin haka nan wallahi bai isa ba ba za mu bar shi ba ba zai yi ba addini in yayi saboda Allah to kenan, dama lada ake so ya samu in kuma dama yayi ne dan saboda kanshi to yanzu mun yi faɗa ya dawo abin shi kai gidansu ya dasa a can ba zai yi ba in ko ka gani ban ganka bane amma a ce yau ana kan mimbari ana hudubar juma'a ka dauko waya kana cacin ba kai sa ba wallahi ba zai yi ba kuma dama mu ba ma gayyato wanda zai ce sai yayin ka zo kawai a ce ba waya sadda za ka zo tuntuni sai an rubuta koyina kwara-kwara in an shigo ba waya in aka ga mutum da ita a hannu a ce mai ba waya fa in an shiga so in baka gama waya ka ba tsaya can ka gama kan nan ka shigo amma in ka shigo ba waya kai ma in Allah ya samu kai masallacin fa sai mun so jama duk ka shigo kawai mu jamin signal din ma gaba ɗaya ma mu gatsiya wallahi sai mun zo mun liƙa ta abinda na san su ba ni da mun je mun samu wasu matan da tun ma da can yanzu balle yanzu ana zuwa kai masallacin juma'a nan tun daga gate zan sa lillika su duk cikin masallacin da an sa da ka shigo ba signal sai an gama an gama a kunna mu ga tsiya da za a bari ka kana sallar juma'a mutum yana yana waya yau fa gidan gawa waya mutane za a gansu a makabarta waya ana kokarin sa gawa a cikin kabari suna ta waya kai malam yanzu nan sai da aka gaya man wasu ana gidan gawan ma sun zo sun zauna suna ta kirifto sai haka suke da hannu kamar mahaukata kuma an gama sai ana addu'a ana addu'a su ci to to Allah ya ji kanta Allah ya ji kanta sannan kuma a gama su ci gaba jiya wani hacce man wai ana yin ta karnuka wai wai wai mamin din da ake na karnuka ne yanzu to ya kenan na shiru ma ne banza da shi ka tafi wurin wanda ya ce ma kai wancan din ka tambayi wannan kuma ba shikenan ba mutane sun ga sun ba su da tunanin abin da zai taimake su su samu su ga sun tsira a lahira kullum kai ka ce mutum yana ƙara share wurin zama ne yana ƙara zama yana shagala a to kaji ko to to amma ba kun kuka ce mai to to ba kun gani ba amma sai ku za ku yi mai wazi ko kuma ku tare shi mu ce banda kai amma malam ai malam mutane suna abin da suka ga dama wallahi malam mutane da ake ta cewa in ka je makabarta kabar makabarta mutuwa ta ƙara ma mutane abun nan wallahi wasu yanzu mutuwan nan ba ta ƙara masu komi tunda dai a makabarta ma ana sata ka ba da waya a sace a sace ma a cikin aljihu a ce wai yau la haula wala quwwata illa billah wai a ce ma a je makabarta ana shirin sa mutum a kabari wai sai an ce wa mutane to jama'a kuma fa ku yi hankali da wayoyinku kuma a makabarta la kyauta a wajen ɗaurin aure ko wannan shine gaba ma shine gaba gaba nan ne wurin inda aka fi ma a ce a to kenan da ka shiga wurin sai ka yi kokari ka yi dabara ran nan fa da na wani ɗaurin aure na ga an taso an manyu sai da ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya sai na yi ɗaurin ƙauye ba <laughs> da sani sai na yi ɗaurin ƙauye tukuna na ce to da fara gaggaya sa ina rike da abu dab so nawa to na sani malam ishaq ku duba ka duba malam ishaq Allah ya bashi lafiya malam na kira kuma wallahi wani al'ikon Allah duk da za a dauke mai waya sai in kira shi wallahi sai da ka dauke mai waya so uku sai in kira shi in kira shi in kira shi in waya ta ki kawai sai in buga ma yaran. in ce kai ya aka yi ne na ta kira na mai ya mai jiki yau yau sai su ce ai dauke waya akai a masallaci tun ma sannan lafiyar shi lau wallahi Mallam sai ka ji kawai an dauke wayan nan ce to ni sai zan kira ka sai kawai a rashin sa'a rana an dauke ma waya ya ce to mutane ne sai su bibiye musu ce za mu gaisa wani kawai sai ya zura hannu aljihu yanzu dai gaban karshen ta dai sai dai ba da riko sai dai ka ba da riko kana ganin mutane sun taso kamar suna son ka ne ai ta gaisa haba mala akwai barawo cikin su yana kana yana kana babu nan zai zuma ma hannu ya dauke ta kawai tafiye shi hmm? to agogo ma fa ka gani wayo ne? to agogo agogo kawai agogo ya fita ya gudu agogo malak wallahi agogo kuma agogon nan fa ba mai balle mai wanda fa sai kai haka ka zura hannun ya ciki monitor amma kawai daga gaisa yayi na ga babu agogo ya tafi shi ma an gaisa an gaisa da shi to ka abin nan ba don haka da ka zo kawai ka zo in sa babbar riga da na zo naga an bibiye ni sai in kamo ta haka in haka in rufe wurin in damke in ce ta ita haka eh to malam zani ba ga ba kana ko kuma su wanda ne je da su suna ganin an yo bai bai bai ne ce kawo ya nan kawo ya nan ko ya rike su ko ba gefe su su tsaye shi ta kallo wallahi ƙarya ne har da barawo ake zuwa gaisawa ba wani ba ba ba ba masu son kai dai kawai kowa ka gaisa da shi baka san shi ba amma kai taka tsantsan waya akwai fa wanda ya zo gaisa da ni wata rana kawai sai da ya zo gaisa kawai sai na ga laya a cikin hannun shi farin laya ba ma dinke ta ba da farin zaranta kawai sai na bashi rabin hannu aka ga aka abin nan ba sati mai zuwa sai ya canza wuri ya kara zuwa ya bani kawai sai na ƙi na ce kai ko gane ne ma baka yi ya ce ha ah, eh na naji tsoro eh kaji dan Borno na naji tsoro kenan sai ta gaisa da shi shi ne ce kai ko gane ni ma baka yi yace na ce wannan laye ta hannunka ta mece ce sai ce ah kawai sai ya juya ya tafi laye a hannun shi to me yasa saboda me me ita me za a yi me yasa sun haka babu babu mutane ba su da abin nan dinsu ga abubuwan da ake nuna mutane kawai su kullun tunanin suke yi kawai bauɗaɗɗen hanyar nan da ita suke so to ba amma ba maganan da muke ba kenan mu dai muna maganan ka rika cewa wai kai ko ina ma ka nemi babban in ya zama iya waccan aka samu shikenan aljanna duk inda mutum ya samu ba a kwatanta ta ba ta da abokin gwaji amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimma aliya mu nemi madaukakiyar وتعتبر هذه الفقرة وكو مرتبطة بثواب الانتظار انتظار الصلاة بعد الصلاة ita wannan gaban da aka yi magana ba can baya mun yi ta tara ba cewa a jira sallah zuwa wata sallah kaga yanzu wanda yake itikafi ai kaga ya samu duka wannan falalan tunda shi ya ma tare a masallacin ne saboda haka yana da alaka illa annahu tammat ta'kidu alaiha huna an ƙara ƙarfafawa ne a nan li'annal itikafa ai bata mina sunanil mahjura domin shi itikafi yanzu ya wayi gari yana daga cikin sunnan da aka kaurace mawa ba a yin ta ba a yin shi sosai ko saboda talauci ne ko ko saboda rashin sanin falalar ibada ne ba sani ba wallazi zala wallazi la zala yajhalu thawabuhu kathirun minan nas wanda shi yanzu itikafin nan wato bai gushe ba yajhalu thawabahu da yawa daga cikin mutane sun jahilci ladan itikafi malam sani ka taba itikafi ka gani ko to kaga yanzu shekarar ka nawa ka ce baka ma sani ba mu dauka 75 ko 80 ma mu ce duk ka kai nan to ka ji baka taba itikafi ba to kai kokari kai ko so ɗaya ne a rayuwarka ka taba yi ko na kwana ɗaya da yini ne karanci kaga dan Borno shi yayi bara ko dan Borno na to kaji ko to kaga kai baka taba yi ba to gaskiyan magana ka daure ka taba yi ko so ɗaya ne ka yi ka samu wani wuri inda za ka yi ko nan ne ma ka zo ka yi amma fa nan za ka yi asham in ka yi to ka zo yi tukafi ne ba asham to amma ko kwana ɗaya da yini ka taba yi wannan yana da mahimmanci ba ka san irin abin da za ka samu ba ka dibi fa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yakan yi itikafin nan a goma ta ƙarshe a shekarar da zai bar duniya sai da yayi a goma ta farko a goma ta ƙarshe ma saboda haka yana da matukar muhimmanci ko kwana ɗaya da yini ne ka yi ko kuma ka koma na masaban sauran masabobin wanda ba ta malikiya ba domin su a malikiya dole itikafi yana da sharuɗan shi sai karanci kwana guda da yini kuma sharaɗi kana azumi sharaɗi duka yayi wannan magana to sauran wasu mazhaban sai suka ce kana iya yin tikafi na awoyi ma ba dole bane in ka taho yanzu daga gidanka a magariba kai niyan itikafi za ka yi na awa ɗaya zuwa sallar isha'i yayi suka ce sunan shi itikafi shi ko mazhaban malikiya sai ce ba itikafi sunan wannan ba sunan shi mujawara matsayin wannan daban matsayin wannan daban amma a rayuwa baka taba yi ba bai yi ba saboda haka wannan yana da gahatu ahammiya kamar yadda muka yi maganan sallah zama ne bayan masallaci bayan sallah asuba kun ga da yayi magana ai shi wannan itikafin in ba ku manta ba a can da yayi babin cewa ya jero abubuwa wajen guda goma wanda suke sa a ya yama mutum lada a lahira yayi shekara sittin ko shekara saba'in, amma in an je can magabata ko al'umman wasu al'ummomi su rika ganin shi kuma kaman yayi shekara dubu ɗari bakwai ba haka aka ce ba lokacin to ai itikafi na ciki da ya kawo yayi maganan wannan yayi maganan mahimmancin wannan sai yayi magana itikafi sai yayi maganan kuma zama bayan sallah, asuba har rana ta hudu duk waɗannan suna ciki to wannan ma yana cikin itikafi ya fito ko su da malam sani ka daure ka yi ko so ɗaya ya zama ka taɓa yi a rayuwarka so ɗaya yana da kyau mutum ya rika ba abubuwa mahimmanci sosai ta yadda in ka ji an ce suna da babban lada ya zama ka taɓa yi ko so ɗaya ne wa ma ai alimtu anna alladhi yantaziru salatal ay wannan alimta ko wa idza alimta wa idza alimta anna alladhi yantaziru sala ba'da sala idan kasancewa wanda ke jiran sallah har wata sallah ta zo fa thawabuhu ribatun fi sabilillah ladan shi za a bashi ladan mai dako ne saboda Allah ku duba wannan ladan kuma baluka billadhi yamkuthu ayyaman adida mu'takifan fi baitillah to ya labari me kake gani ga wanda zai zauna ya ɗauki kwanaki da yawa a cikin masallaci saboda Allah yana yi tikafi wannan ya jira wata sallah ne fa zuwa wata sallah aka ce ga ladashi to ya wanda ya kwana a masallacin kawai dan bauta yantaziru salawat ba'da salawat yana jiran wasu sallolin bayan wasu salloli wa yadruku fi kulli salatin at-takbiratul ihram kuma kowace sallah yana samun kabbara harama wa saful awwal wa mala'ikatun tastaghfiru lahu ay ma dama fi musallahu ma lam yahduth ay wa ghairu zalika kathir to yanzu wannan me zaka ce game da wannan cewa wanda ya zauna yi tikafi ka san fashi duk inda ake maganar ladan kai malam fa muna asara Ka ga dai na farko duk sadda aka da sallah ka rasa kabbara harama to kai asara kuma asarar nan tafi duniya da abin da ke cikinta in ka rasa sahun farko ma ka yi asara to ya kake gani to mu nan wasu masu itikafin ma haka suke zama waje suna surutun su hata da sallar su rasa kabbara harama su rasa sahun farkon ma kuma su ga su masu itikafi ai kamata ai kana itikafi ba yadda za a yi kabbara harama kana waje ku ne ma yan sahun gaba kenan tunda kai kullun kana nan amma kana can waje a tada kana surutu ko ka ce ka je shan kunu wani kunu kai da kake so ka sha na aljanna sau da ka shigo da kayanka ciki abinda ka samu ka taba kawai ka hakura dama zuwa kai ka yi bauta ba ka ci daɗi ba sau da ka sai wannan shi ne. ku duba fa Abdullahi dan Umar duk fasar da aka tada sallah idan bai samu kabbara harama ba turan nan zai ce ba abinda da za mu yi ya tada mana ko maɗan wannan abin da muka yi sai dai ya yanta bayi shi ko mahaifin ya taɓa tafiya duba gona ya je ya dawo ya tar an gama sallah kawai ya ba da sadakar gonai kuma gonai ita ce mafificiyar arzikin da suke da ita a gidan ya ce tun da dai wannan gonai ita ya je zagaya haka ya zo ya rasa sallah to ya ba da gonai a madadin haka nan kuma yanzu kai na ce kana da kana katon fili na dan Borno akan Ali Aqilu 100 by 200 kawai malam kawai ka je ka rasa sallah a malali kawai ka rasa sallah juma'a kawai ka je ka bada shi sadaka ka san ko daga nan sai an tafi mai dugu na dauko masu rukuya so su eh kai ma ka gani ko ka ji ko yace sai a ce kawai ya haukace kuma wallahi da gaske ne ai yana yin haka nan ina gama za ga an je an ce kile wasile a can gida kawai a kawo a kawo masu kira eh ji ya lalace ka ji ko za su ce gwagwalwa ya lalace sai su kawo masu karatu kawai su ce a zo a ta karatu ya za a yi ba da wannan wurin to shi ko aka yi so da wasu gane mi kake nema ba ba gane menene na za abu ba a sani ba shi kwa kai bada ta hmm kaji ko yi hakuri kawai lade ba mu mafita sau da aka wannan shine ne nan ɗinsu za ka gani ga mala'iku na nema mai gafara matuƙar bai yi wani labari ko ya hadafi ba wa da zalika kafi روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة بعد الصلاة yace mai jiran sallah bayan an yi wata sallah ya jira ka farisin ishtadda bihi farasuhu ay fi sabilillah ala kashihi tusalli alaihi mala'ikatu wato shine kaman mutumin da ya tashi ya daura dokinsa ya tafi wajen yaƙi yana akan wato a wannan doki an ce kasha shine doki wanda yake mai abun nan wanda yake matsatse mai gudun nan wanda baya baya gajiya da gudu to kama wanda ya hau kan wannan dokin ne irin wannan mala'iku ne masa addu'a malam ya haduth aw matuƙar bai hadasi ko ya tashi daga wurin ba yani anna hadal mujahid a ko wa huwa fi firribat kuma sannan za a rubuta mai yana cikin dako al akbar wal kashha wannan shine al khutr wannan khusru wannan yana kan wannan dokin yana abin nan ɗinsu wal muradu ala ju'ihi yana jin yunwa yana kan wannan shine wannan yana cikin wahala shi dokin yana amma mutum ya dage yana jin yunwa yani anna hadha al mujahid lazama rukuba ala al farasi wa jahada wa jalada wa ab'ada ay ma'a daqiqi ko bunyatil hisan wa khiffatihi duk da dokin nashi ɗamamme ne ya rame shi ma yana jin yunwa duka amma ya dage akan wannan dokin nan ya tafi yana ta gudu akan shi yana jihadi to kamar haka za a ba mutum lada ka san ko aikin su daban tunda ko jihadi idan yanzu aka ce an je jihadi kai ka je bisa doki ma dama wannan nayi a ƙasa ai rabon ku ya bambanta ladar kuma ta bambanta to balle kuma dokin mai ramamme kai ma ga yunwa ga wannan dokin amma duk da haka ka dage ka je kai ta yin wannan to kamar haka za a ba mutum ladan wanda ya zauna ya jira sallah a cikin masallaci ya dage to ballantana kuma wanda ya zo zauna gaba ɗaya har ya ɗauki kwana ɗaya ko ya kwanaki a ciki wannan ga tare da abun nan wa dadala wai fadan sosai wa abada wannan ko wa abda yayi abu mai ban sha'awa ma a daqiq ibn hisan duk da cewa dokin an matsi shi takurarre ne tsamamme ne wa khifatihi da rashin nauyin shi ba abun nan bane kama ja'a fi fadlil itikaf ma rawahu abu darda kamar yadda ya zo game da falalan itikafi Abu Darda ya ruwaito anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah ya ce al masjidu baitu kulli taqiyin wato masallaci shine gidan duk mai tsoron Allah duk wani mai takawa to masallaci nashi ne wa qad dammana Allahu azza wa jalla liman kana al masjidu baituhu Allah tabaraka wa ta'ala yayi alkawari ga duk wanda ya mai da masallaci ya zama kaman shine ɗakin sa ar-ruh rahma wal jawaz ala sirat Allah ya yi masa alƙawarin zai samu daɗi za aljanna zai samu arrau ya samu rahma wada jin daɗi da walwala da rahma wal jawaz ala sirat sannan kuma zai tsallaka akan sirati cikin sauki da izinin Allah Allah ka taimake mu wa hariyun bika an ta an tuhar Allah tuharrima nafsaka min hadhihi sunnah dan haka ya cancanta kowa ya ji ya cancanta kada mutum ya haramta ma kanshi wannan sunna allati tuzakki nafsa wanda take daga mai ta daga rai matsayi wa tudahiruha ta tsarkake ran wa tarfa'u maqamaha inda Allah azza wa jalla sannan ta daga mare matsayi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala mallan sani kaji saboda haka mutum kada ya wasa da wannan Allah sa kaji wala immatil masajidi wannan hathun nas kuma kaji dalilin da yasa nake cewa kai ya ce ya kamata ga limaman masallaci su riƙa kwaɗaitar da mutane suna jawo hankalin mutane wa targibihim da kwaɗaitar da su ala hadal itikaf akan yin itikafi li yahzu ay bi lailatul qadri saboda su rabauta ma su samu lailatul qadri domin musamman goma na ƙarshe allati man qamaha imanan wa ihtisaban wanda duk wanda ya tsayu daren lailatul qadri yana mai imani yana mai neman lada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubinsa mun ji wannan saboda haka wannan yana da falala babba Allah ka taimake mu ya zama na mu gane falalan nan dan mu samu mu yi ko da so ɗaya ne a rayuwar mutum na sha ɗaya qada'u hawa'ijin nas biyan bukatun mutane yana da matukar mahimmanci wanda duk ya zama na dalilin ɗagawar wani ya zama na kai ne kai sanadin wani ya samu wani abu to malam abun nan Allah kada ya san ya kashi babu yadda za a yi ka kwatanta shi da wanda shi ko aikin shi ya zabgo da wasu ya abun nan din su. yau an koma mutane sun ma manta da maganan taimako saboda Allah ku duba nan yanzu akwai wasu yara nan guda biyu zan tsallake ɗaya kun san shi ma nan yana nan Ahmad kun san shi ko Ahmad kun san shi nan to da shi da wani yaro Allah tabaraka wa ta'ala idan ya so ai abu ta dalilinka shikenan sai kaga Allah ya so ka je ma abun suka zo aka yi magana aka ce ga abin da shi wannan yaron ya samu jaraba sosai muna fata ma ku sashi cikin da Allah taimake shi ya daure domin lafiya lau aka yi sallah da baban shi sallan nan da aka yi baban shi soja ne aka zo aka abin nan kawai malam an yi sallah ranan yaushe ma aka yi sallah na manta kwana biyu dai da sallah ko kwana uku baban shi soja ne kawai mi ya aka yi su dai ba san kai dai suka ji kawai an ce baban nan ya mutu to lokacin shi kuma sannan za su je an zo an faɗi maganan yau juma'a gobe asabar za su tafi NDA saboda za su je su gwada ko za su samu maganan shiga abin nan ba aka zo nan malam abubakar ya zo yi magana muka dai mashi muka aka ba shi hakuri malam abubakar ya lallashe shi ya lallashe shi ya ce kai ne babba a gidanku duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki ka daure ka tafi wannan abin nan ɗin nan kada in ba ku labarin da yawa amma abin da nike so muka ce ai ta dai masu addu'a da shi da wani yaro na dan abokina muka dai ai ta addu'a to Allah ya kaddara yanzu sun samu dukansu sun samu da shi bai kun ga bayana ya tafi sun samu to abin da ke bani mamaki shi abokina din jiya wai duk wanda ya gamu da shi sai ya tambaye shi wai amma ko nawa kuka biya aka samu wannan abu kun gane maganan kaga mutane sun manta da ma maganan wai a wai amma yanzu ku ko nawa kuka bada aka ba ku wannan abun har yanzu ai akwai mutanen kirki ko sai sun kwabo ba mu bada ba nan na kawo takardun nan na damƙa ma Dr. Saminu shi ma yayi abin da zai yi aka zo aka sa aka ce a nuno a ɗauko hoton baba yaron nan ya kamata a taimaki yaron nan aka ɗauki hoton shi aka kai ma waɗanda za su iya abin nan suka ce insha Allah za mu iya yin mu ma mu taimaki waɗannan yaran kuma sun yi ba a rasa mutanen kirki kowai wurinsu ba mu je ba haka kawai da Saminu ya je iya abin da zai iya yi ma mutanen nan magana suka ce sun yi alkawari da izinin Allah za su taimaka kuma sun taimaka da haka akwai mutanen kirki har yanzu amma abin da yasa nake kawo muku maganan wai yau har mutane sun manta da cewa da ba haka aka yi ba yanzu da an zo an ce ga wannan shi ya ma wannan sanadin ya samu wuri kaza yanzu nan mutane nawa wanda suka samu da yawa wanda wasu sun taimake su sun samu amma wai kawai mutum sai ya ganin cewa amma ko tun daga gawa ne ya san Allah kada ya san iya abin da ya kashe wallahi har yanzu akwai wanda ba ruwan shi da wannan in dai zai ma zai ma saboda Allah in ka ga baka samu ba kuma to yayi iyayen insha Allah bai sa za ka samu kuma haka muka yi da shi ce zan yi iyayi na mu dai mu iyayen mu in Allah ya sa sun samu za mu ji daɗin ba samu ba amma za mu iyayen mu kuma an yi iyayen Allah ya sa sun samu kaji malam sani sun tafi yanzu to amma abin da yasa nake muku magana nan jiya shi abokin nawa yazo yake ta duk wanda ya ji yaron ya tafi sai yazo ya tambaye shi ya ce amma ko dai kun kashe kuɗi nawa ka kashe ya samu to wannan tunani ya kamata a ce mutane haka suke har yanzu akwai mutanen kirki akwai wanda in zai taimake ka zai taimake ka saboda Allah abin da yasa muke maimaita maganar nan dan su ƙara ji masu yin nan su ƙara zage damtse wallahi ina gaya muku yau a duniyan nan Allah tabaraka wa ta'ala yana son bawan sawan da ya taɓa taimakon wani khairun nas mafi alkhairin mutane a wurin Allah tabaraka wa ta'ala anfa'uhum wanda suka fi amfanar da mutane kaga idan ka samu a ka kai wani abin da jama'a suka amfana da kai wallahi ba mutane ba ko dabbobi suka amfana da kai wallahi Allah kada ya sa abin da zaka samu a lahira ku duba da aka yi maganar manomi ya je gona yayi noma da niyya yayi dan wasu tsuntsaye amma tsuntsayen nan wanda suka zo suka ci abinci bai ma san sun ci ba idan kwari wanda ya zuba ƙasa suka tsinta suka ci bai san sun ci ba wasu abin da suka yi bai sani ba wani ya zo wurin ya ma ɗauka ma ba da niyya duk bai sani ba duk a wurin Allah wannan lada ce ya amfanar da bayan Allah ko ‘yan adam ne ko bayan adam ba a janufa shi ya sa ku duba fa saboda kyauta irin ta musulunci da kyautata ta musulunci ƙashi idan ka ci abinci da ƙashi aka ce kada ka yarda ka ɗaukai ka jefa shi cikin ƙazanta taka ko wata ƙazantan ka bar inda ya kamata ka bar kada ka katsa bayan gida da shi kada ka jefa shi cikin kazanta aka ce saboda me saboda shine abincin uwan mu aljanu to yanzu kai da ka kawo wannan kuma baka yi wannan lalata ba ka bi umarnin annabi ba ka samu lada ba in aljanun suka ci kashin dabbobi namu aka ce kuma shine abincin dabbobinsu shi ma aka ce ka a shi kakka ɗaukai ka zuba shi cikin ƙazanta saboda kai ma ka samu amfani da ka bi wannan umarnin ka samu lada to me wani abu ne mu ba a yi mamu ba to amma yau wani shi shi duk yau ba abin da ya sa a ran shi banda ya hana mutane jin daɗi ya kuntata wa mutane ya takura wa mutane ya sa mata kuka ya sa marayun yara ya maraitar da yara ya sa mata su zama gwamraye ya sa yara ƙanana su zama marayu ba gaira babu dalili su yi kuka ya zama wasu mutanen yanzu wallahi ina gaya maku nan wannan dattijon da ya zo nan ranar na alhaji Ahmad nan kun gan ko wallahi cewa yayi yanzu abin da ya sa da na tambaye da ya shiga muka gaisa da shi ran nan ya tafi ya dawo ya dawo sai ya shiga office da ya zo da aka tashi nan muka shiga da shi office wallahi in ka ji labarin da ya bani sai sai dai ka daure dan shi maka ka sashi kuka ko mutumin nan fa sama da wajen shekarar shi 71 dan na zo na diba ai lokacin na kasa tambaye shi abin nan sai na ga wani hoton shi a jikin wani passport ɗin shi irin wannan data page ɗin shi na jiki sai na danna abin sai na ga an haife shi on the 5th of abin nan ina jin September ne 1953 yanzu in ka duba wajen shekara 51 kenan 71 kai zan ce shekara 71 to wallahi ce manye malam in ka gan mu nan wata rana mun gudo ne mu zo mu samu mai bacci dan huta kuma dan can ba ma bacci yanzu ba wanda zai ce maka ya saki jiki a wajejen wancan wuraren ya ce maka wai kwanta ta bacci ba zai yi ba in ka ga mun zo mu masu shekarun nan sai mu baro iyalanmu da mu su rike mana gida ce alhamdulillah na samu yara na masu kokari in zan yi kwana ɗari a nan wurin ba za su ba za a ce min wani abu ya kare ba gida za su yi iyaye ce kuma kuma wallahi kai kada dai ya zama na na faɗi sirrin shi kuma amma dai a takaitan magana ya ce man wallahi wani lokacin kaga mun zo nan kawai mutum ya gudo ne ya sati guda ko sati biyu ya samu ya bacci ya huta sannan ya ƙara koma kuma a ci gaba ba mu ba mu mun gama maganar zaman lafiya yanzu babu ita wajen mu kwata kwata kai bacci hankalinka kwance ba zai yi wa. ka duba irin wannan masifa malam dattijo mutum ba yara ba ba manya ba ba kanana ba mata kuka maza kuka tsofaffi kuka yau wani ke gaya man ya ce akwai wani mutum yanzu yana wani wuri in rika guntula kan ba fulatani ne ya gudo ya ce mashi yanzu in ya fito kashe shi za a yi domin babansu yana wajen shekara tamanin ran nan haka kawai aka zo aka ɗauka a cikin gida aka je aka ce an kama shi da kaza da kaza kai shi daji kawai aka ce kawo kuɗi kaza ya ce babu suka kashe shi da aka zo kawai sai suka ce ai sun zo sun kama kaza sun kama kaza sun kama kaza daga nan dole daga nan dole ƴaƴan shi suka watsu kawai suka ce suka kowa ya kama gaban shi suka ce ai yanzu tunda suka kashe baban mu, da mun fito ma kashe mu za su ku duba fa hadan fadan da aka hada fa yanzu fa in ka tafi kai wani wuri da an ganka aka ce ba fulatani ne su kama saranka kawai in ka tafi wani wurin kuma da an ganka aka ce ba ba fulatani bane kai ma da ka fito a fito da kai kama sara an gama fada an gama lalata komi to wannan kaga masifa ce muna fata Allah ya bamu mafitan wannan masifa amma dai fada hada fada da hada shedanci da komi an riga mu dai an riga an gama hada mana yanzu komi an riga an lalata mana komi sai dai kawai ilallahi mushtaka ku da ku duba wannan mutum yau da gidan shi da iyalansa dole sai dai ya gudo kuma nan ma yanzu akwai wani ban san ta fadin sa ne yana wajen birnin gwari kwanaki da aka yi shi ma fa sai da ya tafi ya kwaso iyalan fa ya zo da sunan wurin su samu su yi bacci bai yi su su yi bacci a gida saboda akwai ranar da aka je gidan aka buga aka zo an aka ja get aka yi aka yi Allah ya taimaka yara suka tashi suka yi ta karanta Qur'ani aka yi aka yi Allah ya kore su suka tafi to washe gari ko da aka zo aka sanar aka ƙara security da suka zo suka zo suka tare titin suka faffasa wanda aka kai Ku duba irin wannan abu so da aka mai ta'adda waɗannan abubuwa Allah tabaraka ta'ala ya ba su mafita waɗanda aka kashe cikin irin waɗannan abubuwa yan uwa muna fata Allah tabaraka ta'ala ya bi musu hakkin su kuma ya sa wannan abun ya zama shi ne ya masifan su ya zama musu kafara Allah ya tsare mu kuma amma abun ba shi da daɗi ko kana to waɗannan dai su ne naka mutum ya tsaya ya yi abun da zai amfanar da shi ya zama ya abin nan ɗinsu to biyan bukatun mutane cewa aka yi mafificin aiki a aikin da cikin bayan Allah wanda ya fi so su ne wanda suka amfanar da mutane to aikin da ya fi so kuma ka sa wani farin ciki ya yi murna ta dalilinka yanzu wanda kai ne dalilin ɗagawa shi ko dalilin abin da ɗin shi ba zai murna ba shi kuma in yana da hankali ai durar da ya tuna shi ma zai ce mu ma yi mana aka yi mu ma ya kamata mu yi ma wasu duk da yanzu ai mun samu waɗanda yi masun aka yi ko ba su tabbasi tunanin su taimaki wasu ba to wannan shine man arada an yarfa darajatuhu fil janna wanda duk yake so an yarfa darajatuhu fil jannati bi amalin yuwazi thawabahu thawabal jihad da aikin da ladar shi tayi kama da ladar jihadi fi sabilillah fa alaihi bis sa'i fi qada'i hawaijin nas to mutun yayi sauri kawai yayi aiki wajen biyan bukatan mutane haithu ai anna fi'la dhalika domin aikata wannan afdal min thawabi itikafi shahrin kamilin kuma kun ga magana ana jero ta ne ku lura da wani abu da yayi maganan intizar ko ribat zama dakon sallah ko ba sai aka matsa gaba aka kawo itikafi ba aka ce in wanda ya sallah kawai ya jira daga wata sallan zuwa wata sallan ga irin ladar da ya samu ya wanda shi ya kwanaki a cikin masallaci kun gane wannan to yanzu kuma sai aka kawo sai aka kawo itikafi ko to sai aka ce kuma yanzu wanda shi kuma ya biya bukatar wani ɗan uwansa ka biya ma wani bukata ka taimake shi ya biya bukatar shi shi kuma ya fi kai itikafin wata guda cikakke kun gane magana kaga ana ƙara ma abun daraja ina fata kun mafhum to kaga wani mutum zai bari yau kai dalilin wani yana da bukata bai iya kai ta inda zai je ka taimake shi ta je wurin nan ya samu biyan bukata ko bai samu ba ma ba dai kai mai wannan ba to ladakka ta fita wanda ya zauna ya yi tikafi wata guda kuma a masallacin manzon Allah ma ba wai wani masallacin koyina ba wa qad sabaka sabaqa dhikru anna thawabal mu'takaf ya ya fito cewa anna thawabal mu'takif wanda ya yi tikafi yuwabi yuwazi thawabal murabit fi sabilillah azza wa jalla shi ma yayi daidai da ladan wanda ya zaman dako rawa abdullahi bin umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ahabbun nasi ila Allah anfa'um kun ganshi ko wanda Allah ya fi so daga cikin mutane su ne wanda suka fi amfanar da mutane suka fi amfani wa habbul amali ilallahi Allah jalla ku ji ƙari kuma mafi soyuwar aiki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine sururun tudkhiluhu ala muslimin shine ka wani musulmi ya murna to in ka je ka ya bukata shi bai murna ba ka ɗauki wani abu ka sa shi ya murna ba kai mai wannan ba aw takshifu anhu kurbatan ko ko kai mai maganin wani bakin ciki guda ɗaya yana da wani bakin ciki da ya damai guda ɗaya kai mai sanadiyan maganin shi aw taqdi anhu daynan ko ka biya mai bashi ana bin shi bashi ya kasa biya kai kuma ka biya mai aw tatruda anhu ju'an ko ka gan shi yana jin yunwa a yau ka ciyar da shi kawai ba wai sai ka ciyar da shi yau da gobe ba ba yau yana jin yunwa ba ka gane alaman yunwa yake ji ka ba da abinci ya ci ko ka ɗauko mai ya ci ko kuma ka saya masa ya ci wannan yunwa yake ji a bashi abinci duba hoto rana na taɓa ku labari wani inyamuri malam ana cikin central market kawai malam yana cikin mutane sai ga ya yanke jiki ya faɗi aka zo malam aka taru ana cewa maybe typhoid ya yi shuru maybe malaria ya yi shuru maybe aka yi ta faɗin ciyo-ciyo a mutumin nan ya yi kwance ƙasa bai ɗagawa ya yi lago kamar ya mutu sai wani ya zo sai ya ce no no wait wait my people at this country dey hot maybe na hunger dey worry this man o oh. sai kawai sai ya ɗaga kai ce listen to this man <laughs> kaji malam zani eh ya muri ya faɗi yunwa malam ya wallahi aka yi ta faɗi aka ce typhoid ne malaria ne wane ne wane ne ya shuru ya kwance ƙasa malam da wani ya zo kawai ya tsaya ya kalle sosai ya ce kai my people as this country dey hot maybe na hunger dey worry this man o oh. sai kawai sai daga kai ya ce listen to this man listen to this man ai ko malam daga naka fara zuba kudi aka fara zuba kudi wata suka ruga aka so mai taiba da abun nan da ya tashi kawai ya ga ga abun nan ga kudi kawai sai miƙe yi. aka ce a a da shi kawai yunwa ce ta kada shi to yanzu da ana faduwa mutane ba sai sun yi faduwa farfadiya ba ma mutane nawa za su fadi yanzu a wuri da wallahi wani in ka ganshi a hanya yana tafiya kana taba shi zai fadi wani da kanshi ma zai fadi saboda za ka ga mutum wani ma bai ma san inda zai ba kawai na tafiya ne ta surutu kawai bai ci ba kwana nawa wani bai ci ba kwana uku wani yanzu sai kwana uku ma bai ci komai ba idan inda ya samu ruwa kawai sha kuma ya ja bakin shi wani a gidan ne ba dora tukunyan ba na cikin wannan halin yanzu wanda ya taimaki wani irin wannan mutane su zo su fitar da abin nan masu wadata su zo su ciyar da mutane abinci su ciyar da su ba fa sai kayi da yawa ba da za a dafa abincin a zo a ɗauka a zo da shi nan mu ba mu sha gwada muka gani ba abinci nawa ne za a yi nan wurin aka zo malam kafin ka ce kwabo ya ƙare an sha gwada an gani wasu kuma sun kawo sun gani to nan fa kenan to ya in ka shiga cikin unguwa sau da haka ba abin nan bane kawai kowa ya abin da zai iya yi wala an amshi ma'a akhil muslim manzon Allah ya ce in tafi da dan uwana musulmi ya ce in kama hannunsa mu tafi da shi fi hajatin a wata bukata tashi ahabba ilayya min atakifa fil masjidi fil masjidi shahran ya fi man akai in yi itikafi a cikin wannan masallacin na wata guda to kaga fa ba wai kai ba ma shi ma annabin ne ma ya faɗi wannan magana ya kama hannun wani ya kai shi inda zai biya bukatar shi to wannan ya fi mai akan ya zauna a cikin masallacin shi itikafi na wata guda wa man kaffa ay ghussatan ko ghadabahu ko menene naku yace wanda duk ya kame fushinsa to satarallahu auratahu to shi ma Allah zai rufa masa asiri a lahira wa man kazama ghaizan wanda duk ya kame fushi an bata ma rai zaka iya yin fushi ka dauki mataki ko zaki iya daukan fushi wannan ki fushi ki dauki mataki kina iya ramawa ko kina iya wani abu sai kika kame to wanda walau sha'a an yamdiyahu bahu. inda ya ga dama ya zartar da shi kuma zai zartar mana Allahu qalbahu ridan yawmal qiyama to shi ma Allah zai cika bai zuciya da yarda ta Allah ranar lahira amma bacin rai zaka iya ramawa ko zaki iya ramawa ka yafi ka kawo da kai wa man masha ma akhihi almuslimi wanda ya tafi da dan uwan shi musulmi fi hajatin da wata bukatarsa hatta yuthbita halahu har ya samu ya tabbatar da wannan abun ya tabbatar masa ya samu wannan bukata asbata Allah ta'ala qadamahu yawma tazillu al-aqdam to Allah zai tabbatar da digadigan shi ranan da digadigai ke zamewa kai wannan yanzu karaman falala ce wa inna su'al khuluq yace kaga miyagun dabi'u la yafsudul amala kama yafsudul khallal asal yace miyagun dabi'u suna bata ayyukan mutum kamar yadda ruwan kal yake ɓata zuma na san kun san ruwan kal idan ka za ka sha shi za ka je yadda yake to in ka sa shi a zuma sai ya batar da zuman nan ba ka ƙara jin daɗin zuma in ka zuwa wata ruwan kal ya fito ko saboda haka wannan yana da gahatu ahammiya mu lura da waɗannan abubuwa suna da matukar daraja muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ina ganin ya isa haka wannan tafi bi hada amma da mun ƙara sako